Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Ranar 'yancin 'yan jarida ta kasa za a bikinta gobe 30 ga watan Nuwamba a Nijar albarkacin ta ɗakin 'yan jarida ya shirya wani taro a yau da safe kan gudunmawar kafofin watsa labarai kan tsarin mulki na gari. jimina mai jan wuya nau'in tsuntsaye ne da ke wuyar samu an saka su cikin keɓaɓɓen dajin beji a maraɗi bisa tsarin farfaɗo da wannan daji akwai mai da ƙarin bayani. a filinmu na musamman zan magantawa kan ɗaya daga cikin makaman shari'a bisa tsarin yaƙi da ta'addanci a Nijar. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum ya yi wani dan gyaran fuska ga gwamnatinsa wanda ya bada damar shigowar mutane sababbi guda biyu a cikin gwamnatin su ne ma'aikatar shari'a da na ma'aikatar kwadago mambobi hudu na gwamnatin an canza musu kujera daga cikin su akwai ma'aikatar cikin gida a cewar talabijin ta ƙasa babu wani dalilin da aka gabatar game da wannan gyaran fuska. Mutane biyu suka mutu sha bakwai suka je rauni daga cikinsu goma sha ɗaya sun ji mummunan rauni shine sakamakon da aka bayar na zanga-zangar matasan tera da ke yammacin Nijar cikin yankin Talabiri a ranar 27 ga watan Nuwamba domin nuna adawa da ayarin sojojin Faransa da ya fito daga Burkina Faso da kuma zai wucewa gawo na kasar Mali. A cikin wata sanarwar gwamnatin Nijar ta sanar a ranar Asabar 27 ga wata Nuwamba cewa wani ne ayarin dakarun faransa da ke samun rakiya da kariyar jami'an gendarmerie national ya ce karo da turjiyar masu zanga-zanga a cikin yunkurin buɗe hanya aka yi amfani da karfin damtse. bisa tsarin bikin ranar ƙasa ta 'yancin 'yan jarida karo na go na takwas a ranar gobe kungiyoyin 'yan jarida sun gudanar da wani taro kan gudunmawar kafofin yada labarai bisa tsarin tafiyar da mulki na gari. Ibrahim Haruna shugaban ɗakin 'yan jarida ya bayyana cewa kafofin yada labarai suna taka muhimmiyar rawa cikin bunƙasa mulki na gari a cikin rahoton Olivier Asugubavi. Kafofin labaru suke ba da labari, suke tantance labari, suke baiwa 'yan ƙasa damar fahimtar abubuwan da ke wakana na gudanarwa, jagoranci na gari na abin da ya waje ba a kai da zaran kafofin labaru ba sa yin wannan aikin 'yan ƙasa ba za su samu cikakken labari mai kyau ba bisa batun gudanarwar jagorancin ƙasa kafofin labarun abin da suke yi shine na su ci gaba da ƙoƙarin da suke yi daman ai akwai wa'annan batutuwan da ke da alaƙa da batun ƙarfafa ma wannan kafofin labarun gwiwa da samun ƙwarayar ta 'yan jarida don ko batutuwan jagoranci na gari na taɓo a aiwace kowane fanni kenan ya waje ba tun farko 'yan jarida su samu samun horo mai fa'ida don su samu su kawo biyan bukata na fanni-fanni da dama don ya zama gimshikan batutuwan su fito su baiwa dukkan masu ruwa tsaki damar su bayyana abin da suke yi bisa kyaukyawar hanya ga wannan batun kyaukyawan jagoranci. Sai kuma hukumar sadarwa ta sai ta fara taronta na wata-wata a jajibirin ranar ƙasa ta 'yancin 'yan jarida a Nijar. Batutuwa da dama ne za a duba daga cikinsu akwai shirya wani taron ƙasa da ƙasa bisa shekaru 30 na daidaituwar aikin kafofin yaɗa labarai a Nijar. Jaharu Mamman mamba na sai da ƙarin bayani. taro ne wanda ya shahi sauran hukumomi wato na kasashen afirka ma har na kasashen turai taro ne muke mu tattauna a san yanda ake tahiyar da aikin hukumar koli ta sadarwa a nan niger ma kuma a afirka da duniya gaba daya yanda yake tahiya da zamani to wannan kolok da za a yi a nan niger a cikin wannan sati zai ɗauki yaunin duka wannan abubuwan za a tara masana aji-aji eh, da na jami'a da masana na fannin jarida da 'yan jarida ke da nacewa a kan sani na aikin jarida za su yi nazari wannan nazarin duka za a ɗauke shi a gani me ake iya cin guri da shi a tsara aikin jarida Radiyon karkara na Skuta FM da ke kwartagi cikin shiyar Yamai ta biyu haka kuma abokin hulɗar studio Kalangu na bikin shekaru shida da kafuwa a yau 29 ga watan Nuwamba. Wannan biki ya gudana ne a ranar jiya a cikin ginin rediyon tare da wasanni daban-daban domin bunƙasa haɗin kai da zaman lafiya a Nijar. Madan Zuwaira Nuhu Hamidu, Darakta Radio Scoot FM a cikin rahoton Michel Deji. Radio Scoot an buɗe shi a shekara 2013 amma an fara ayyukan radiyon 29 watan Nuwamba shekara 2015. Tun buɗewar shi zuwa yanzu mun samu ayyuka da dama da mun ka yi a dalilin wanga radiyo na wayar da kai da kuma ilimantarwa a wajen al'umma. Mun samu taimako da dama a wajen abokanan mu. musamman Fondation Irondel Studio Kalangu sun taimaka muna wajen horo da kuma kayayyakin aiki. Shi ya ba mu damar kaiwa wanga matsayin da muke a yau. Maraken yau ma muna da taron da za mu yi da masu sauraron mu da za su zowa da ƙauyuka domin mu samu yi magana akan tsarin wanga radiyo namu mu gani gyaran da za mu iya kawo wajen ƙara shirye-shirye ko kuma mu rage shirye shirye za su gaya mana ra'ayinsu. ta wani bangare keɓaɓɓen dajin gadabeji a yankin maraɗi ya karɓi tun a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wasu tsuntsayen jimina guda tara da suka fito daga kyalle yankin zandar waɗannan sabbin tsuntsaye ko sabbin baƙi suna wuri guda tare da raƙuman daji da aka zo da su daga kure yau da kusan shekaru uku da suka wuce kanal sanusi dan fatsima shugaban dajin gadabeji ya yi wa umaru adamu ƙarin bayani shi wannan furmi na gadabeji an kawo shi ne dalilin wasu namomin daji na musamman kamar barewa da ake maina jimina kuma daji da ake jiraf kuma wata babba barewa da ake ce ma orix sai muka waye gari waɗannan namomin daji duk sun kare gwamnati ya nazari ya ga ya kamata a ce duk waɗannan namomin daji da suka kare ya kamata a maido shi dan saboda wannan furmi na daga dubeji a maido mishi martaba shi dangance da wannan ne yau da shekara uku ofishin minista mai kuna da gandun daji ya kawo raƙuman daji har guda takwas aka ɗauko su daga kuri a kawo su nan daga dubeji mun ga wannan aiki da aka yi an ci nasara kenan mataki na biyu da aka ɗauka shine su ma waɗannan jimina da suka kare wannan daji su ma a kawo su alhamdulillah alhamdulillahi shekaran jiya 23 a watan novemba an kawo jimina guda tara kuma an sa cikin wannan daji amma matakan da muka ɗauka sai da muka yi wata killa aka killace wurin tukun saboda kankana ne aka kawo aka sanya ba a sakin su haka nan ga daji saboda akwai haɗari ana kula da su sannu sannu har su girma su girma su kai wayo sai a sake su ga daji Sallar zagaye ta samun 'yancin kai ta ƙasar Nijar za ta soma a wannan shekara daga ranar 13 zuwa 18 ga watan Disamba a Difa. Da farko ya kamata ta gudana tun shekarar bara, amma dalilin rashin ida wasu ayyuka aka ɗage sallar har zuwa wannan shekara. Akwai wasu 'yan gyare da suka rage, amma duk da haka a shirya ake in ji shugaban kwamitin tsare-tsare na Difa Ingila Abdu Maruma a cikin wata hira marima labarai a ranar Asabar cewar a cikin rahoton Michel Deji. Duka da yanayi na musamman na yankin jihar Difa, shagugulan sallar za su gudana a cikin tsari ɗaya da waɗanda suka gabata. Za mu gudanar da dukkan shagugula na tarurrukan wasanni, al'adu da motsa jiki. Akwai babban fareti na fararen hula da sojoji na ranar 18 ga watan Disamba, tare da waɗansu shagula a cikin waɗannan kwanaki bayan ƙaddamar da taron a hukumance da da zai wakana goma sha uku ga watan Disamba a ƙarƙashin jagorancin mai girma firaminista shugaban gwamnati. Duka ayyukan da aka yi tanadi domin wannan babbar sallah sun ƙare. Waɗansu ayyukan gine-gine ma akwai waɗanda sun kai kusan shekara da aka ƙarasa su da waɗansu 'yan gyare-gyare nan da can. Bayan wannan komai ya kammala. Wasannin bifa karo na uku sun bude a ranar Alhamisa a Gadarsa ana shirya wannan wasan bifa kowace shekara a cikin wani yanki na Nijar. Makasudan farko shine na amfani da al'adun gargajiya domin shimfiɗa yanayin zaman lafiya. Wannan wasa za ta kare a yau Litinin a gidan samari da 'yan mata na Agadas. Aminata Salifu Modi shugaban kungiyar ONG al'adun gargajiya a cikin rahoton Anise Karim. Ni kaina har kullum ina ra'ayin kawo ki gaba cikin al'adun al'adunmu amma dai ban san ba ta yadda zan yi tare da wanga kungiyar in haɗa nawa gurin da nasu domin mu yi aiki da wanga al'adu don kawo zaman lahiya bayan tilaberi da difa yarjejeniyar da mun yi tare da mai martaba sarkin sultan mun yi gurin mu kawo wanga festival a garin agades agades ta tarbi niger agades ta hito da nata al'adu a cikin wanga festival mu shine mu gwadi wuraren da agades yake da don mutane an kace musu agades masallacin ɗaya ne sun abin ka sani alhali ko agadas jiha ce da take ɗauke da al'adu da dama muna so mu hito da sultana kafin komai saboda ita take ɗauke da al'adu don mutane su sani addini da al'adu za su iya zama tare Za a buga kullon ƙafa a ranar 17 ga watan Disamba mai zuwa a Stade Janar Sani Kunce nan Yamai tsakanin tsofaffin 'yan wasan Nijar da suka yi fice da kuma tsofaffin 'yan wasan Afirka da suka buga ƙwallo kasashen waje. Wannan a cikin tsarin shagulgulan sallar 18 Disambar tuni tsofaffin 'yan wasa kamar su Samuel Etofis, Didier Dorgoba da George Weah sun sanar da zuwan su shugaban kwamitin tsare-tsare Jibbo Dauda Takubakoi a cikin rahoton Habibu Garba. sabgar shanhuriya jerin shagugula ne musamman akwai wasan kwallon kafa da za ta hada tsofin 'yan wasa na ƙasa da ƙasa na ƙasar Nijar da tsofin 'yan wasa na duniya. Akwai kuma wasu shagugula da muke jira a bamu amsa. Akwai taron wasa na Davido. Manufar wannan sabgar jamhuriya shine bunƙasa kishin ƙasa da kuma cuɗayar zamantakewa. Shugaban ƙasa yana son ya baiwa matasan Nijar tukuici. Wannan bikin kuma zai tattara kuɗaɗe da za a baiwa iyalan jami'an tsaro da suke fafatuka ba dare ba rana domin tabbatar da tsaron ƙasa. Abin da muke jira ga waɗannan shagula na farko manyan mutane za su ziyarci ƙasar Nijar. Kuma muna son wannan shagalin zai sa a bunƙasa shigar da hannun jari musamman a fannin wasannin motsa jiki. To sai rahotonmu na musamman a cewar aya mai lamba 3991 ta doka mai lamba 2016-22 ta ranar 16 ga watan Junin shekara ta 2016 duk wani mamban gungun 'yan ta'adda da ya nadama kuma ya zo ya bayyana sauran ga hukumomin ƙasa ko kotu to zai amfana da yanayi na rashin tuhuma ko da ya halarci wasu ayyuka. Juju Goje Maryama Gazibu shugabar kwamitin shugaban kungiyar Chronic Juridic a cikin rahoton Balkis Hamidu. Yau Kronika Juridika ta taɓo batun ayar doka mai lamba 2016 2016 ga watan Yuni 2016 da ta 2010-27 ga watan Janairu 2011 wadda ke magana kan ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'addar da suka tuba. Dokokin kundin shari'a na ƙasa ne kan yaƙi da ta'addanci. Ta ƙaƙa ake aiwatar da wa'annan laifi. Idan wani mutum ko ma wane ne ko ta kowace hanya ya nemi kira ko kuma ziga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ko kuma ƙara ma zaworo wa a cikin al'amuran tashe-tashen hankula kan addini ko kuma bangaranci ko kabilanci ta hanyar bata suna da kake da wasu alamomi masu alaka da goya ma 'yan ta'adda ko kuma wani gungun su baya watsa labarai masu tayar da hankali yada wasu akidu masu alaka ta'addanci kara ma masu ra'ayin ta'addancin kwarin gwiwa yin amfani da dukka wata hanya ta kawo ƙarshen wani uzuri ga ta'addanci wani hukunci ne an ka tanadar wa'anda ke aikata irin wa'annan laifi mutanen da ake zargi da wani uzuri ko kuma aikata ta'addanci za su fuskanci zaman gidan yari na shekaru biyar zuwa tara da biyan diya na jika ɗari biyar zuwa miliyan guda na sefa. A wani hali ne mamba ƙungiyar ɗan ta'adda ake iya dakatar da tuguma shi. A cikin yaƙin ta'addanci nauyin da ya rataye kan kotu shine kada ta gurfanar da wanda ke da shirin shiga wani ta'addanci da ya tuba kuma ya bayyana abokan shi kafin su kai ga aika aikar. Haka zalika ayar doka mai labba ɗari tara da goma tara sifili ɗigo da ɗari da ashirin duk wani da ke cikin wani gungu 'yan ta'adda da ke shirya wani mugun aiki kotu ta wanke shi idan bayan ya shaida ma hukuma ko kuma kotu an ɗauki matakai don hana uzurin nasu ya tabbata a cikin yaƙi da ta'addanci gwamnati ya amince da shiga tsakani duka lokacin da mutane suka samu labarin za aikata ta'addanci kuma suka shaida ma hukuma to ko suna cikin 'yan ta'addan ne kotu ba za ta gurfanar da su ba wannan wata hanya ce ta taimaka ma masu kawo ma jami'an tsaro na polis da na jandarmomi da na kotu labari wata dama ce ga waɗanda suke neman barin ta'addancin su bayyana kahin kwamitin ya tabbatar. Wane ne hanyoyin ba da damar samun yafiya? Duk wanda ke cikin wani gungu ko kuma wata yarjejeniya da ta ba da haɗin kai aka shirya wani ta'addanci ta kawo ma hukumomi ko kuma kotu bayyanai da za su gano wani shiri na 'yan ta'adda to zai iya samun afuwa. Studio Ghana. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sidiyo Kalangu. Yanzu bari haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku a cikin labarunta da harshen zabarmanci a huta lafiya.